أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ashwara wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku daidai sabuwar girsa ta wasu mutane da annabinsu shine a mutanen annabi hudu shine ake ce su adawa yau za mu fara wannan kisa aya ta 123 Allah rama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كما يدعى كسابة أسلوبنا القرآن من جرمة duka idan zai kawo kimsoshin sai ce mutanen sun karyata annabawansu nan ma sai aka ce kazzabat adu lil mursali ana magana ne akan kissar annabi hudu da mutanensa masu suna adawa wannan kissa ita ma kamar yadda sauran kisoshi na alkur'ani suke zuwa ta zo a wurare da yawa Allah ya kawo ta a cikin suratul a'raf akwai kisar a cikin suratul hud akwai kisar a cikin suratul akhaf waɗannan su ne wurare da Allah ya kawo bayanin kisar adawa da annabi hudu a cikin alkur'ani mai girma dangantakar annabi hudu tana fikewa shi kuma zuwa ga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhun da muka gama bayani akan kisan jiya. hutu shi kuma yana cikin jikokinsa kenan mutanen annabi hud su ne kabilar adawa adawa da ake cewa akwai samudawa akwai adawa to adawa ɗin wata kabila ce waɗanda su ne kuma mutanen shi annabi hudu alaihi A danganta su ne zuwa ga babansu wanda shi baban kabilar shi ne ake ce da shi adadin asalinsu mutanen yaman ne suna zaune a bil yaman yaman dai da aka sani al'ahqaf jam'i ne na hukm shi kuma abin da ake nufi hukm shine tarin yashi mai yawa idan sahara ta koro ta koro ta tare yashi yayi tudu sai dan karkata haka to shine ahqaf wuraren ne da suke da irin wannan kama wuri ne na yashi gaba daya su adawa da suke zaune addinin su bautar gumaka abinda adawa suka kware da shi shine bautar gunki mutane ne masu girman jiki kware da gaske manya-manya ne ba ƙanana ba suna cikin wannan yanayi na bautar gumaka bautar wani Allah sai Allah ya aiko musu da annabi shi da annabi Hud don ya hana su wannan aiki na shirka kuma ya umarce su da bauta wa Allah shi shi kadai sannan kuma su yi wa Allah godiya subhanahu wata'ala saboda gaskiya mutane ne su kuma da Allah ya ba su ƙarfi a duniya in ana maka maganar mutumin da yake da ƙarfi ƙarfin jiki ƙarfi sai da ce yana da ƙarfi kamar ba'adi wato ba wanda ya yi su ƙarfi ƙarfafa ne na gaske ga kuɗi da Allah ba su suna da dukiya su adawa ba shi annabi hudu da ya zo wajensu sai bi su a hankali yana musu wa'azi yana cewa ku tuna da ni'imar da Allah ya ba ku na ƙarfi da lafiya da kuɗi da arziki da wadata da Allah ya mu Allah ya bude kisar da bayanin nasiha da yake musu akan su ji tsoron Allah su yi ibada ga Allah shi shi kadai kuma ya musu bayani cewa shi fa amini ne akan isar da saƙon da Allah ya turo shi kuma shi bai zo musu da ƙarya ba ya ce kuma bai zo musu da yaudara ba sannan ya dada ce musu shi baya buƙatar kuɗi baya buƙatar taimako baya buƙatar wai su biya shi akan wa'azin da ya musu ma yaltamisu al'ajira min Allah ta'ala wahda kawai suna neman lada ne a wajen Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala ya bi irin uslubin da kakansa ya bi shi na nabin uku wajen yi musu wa'azi za a ga irin wa'azin irin yadda kakansa ya shi ma haka yi haka kuma duk ana da suka biyo bayan su shi ma wato su ma irin nasa tsarin suke yi ya musanta musu abinda suka kasance a kai suna rayuwa na taram wato nuna almubazzaranci da nuna isa da wadata da girman kai wanda malam zai zo ya karanta mana Allah ya ce kazzabat adunil musali. adawa sun karyata manzannin Allah wanda na yi muku bayani jiya ba wai duka manzanni suka karyata ba ɗaya suka karyata amma ƙur'ani ya nuna duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya kamar ya karyata duka ne wannan Allah ne yake bayar ba yake ba da labari dangane da bawansa annabi Hud ya kira mutanensa adawa ya yi musu wa'azi a lokacin suna kan duwatsu na ko in ce suna tuddai na yashi shi ne tudu tudu tudu amma na yashi dutse amma na yashi kusa da garin hadramaut a yamani su adawa zamaninsu bayan mutanen annabi nuhu sun ƙare sun huce to shine kuma Allah ya kawo adawa kamar yadda za mu zo mu karanta insha Allah cikin suratul a'raf an jima kadan Allah ce wasburu iz alakum kulafa min bani qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta saboda Allah ya musu alƙuwa tattarki, ƙuwa ginin jikinsu wala na daban ne jirin adawa na daban ne akwai ƙarfi akwai tsawo mutane ne dogaye iya ganinka kuma masu gaba-gaba ne zabga-zabga mutane ne ba yunwa a tattare da su babu alamar rashi a asam ga ga kudi da dukiya Allah ya musu wannan ga gonaki mutane ne manoma ga tekuna da koguna da Allah ya ba su kuma suna haihuwa suna da 'ya'ya barkace ga 'ya'yan itace ga noma da suke yi na gaske amma wallahi ma na abin tafsiri sai sun gama tara wani abin sai kuma su dawo gida su kama hoton gunki la ilaha illallah ba daɗi wallahi komai na duniya da morewa Allah ya haɗa musu amma idan suka dawo kuma sai su tunkari gunki su kama bauta mashi Shin Allah ya aiko musu wani mutum daga cikinsu rasulan wa bashiran wa nadira manzo mai bishara mai gargadi Hudu, ya kiraye su zuwa bauta Allah ya tsoratar da su wajen bin wani Allah da azabar Allah ya kuma ja musu kunne wato malam su adawa saboda saboda alfahari da ƙarfi da nuna isa sai su je su samu wato dutse babban dutse falalan dutse mai tsawo mai fadi sai sun je ƙarshen su sai su wani tafkeken bene gida saboda duk wanda ya taho hangowa kawai gidajen sa an gani akan duwatsu shine a tabno na bi kulli ri'in ayatan ta'basuna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna wa idha batashtum batashtum jabbarin ɗabi'a su ne su rinka gina irin waɗannan gina ne na alfahari shi dai ya ce da su ku ji tsoron Allah isqala lahum akhuhum hudun ala tattabu inni lakum rasulun amin fattaqullah ku ji tsoron Allah wa atiun ku yi min da'a wa ma as'alukum alayhi min ba na neman ku bani lada in ajriya illa ala rabbil alamin ni kam ladana yana kan ubangijin talikai shi ne kadai shi zai ba ni lada to Allah bayan nan me yake faruwa ne Allah ya ba ni labarin أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ آه malamai sun yi saɓani dangane da me ake nufi da da da Allah ce a tabnuna bi kulli ri'in ri'in ayatun tabbatun ar-ri'a jam'i ne na ri'atu ar-ri'atu a larabci shine dukkan wani guri mai tudu كل مكان مرتفع من الأرض أو الجبل المرتفع دور ديكي أسمى يكي كوكما دوزي وان ديكي كان سما تدو وان نشينا يكي ريعي ريح الدم من ريحة يزأ تبنون بكل ريح آية تأبثون yanzu za ku rinka yin manya-manyan gidaje a saman duwatsu a saman tuddai kuna wasa don wasa lillahi wallahi ku ta daga gini mai tsawo kamar wasa saboda Allah ya ba ku ƙarfi kuma don Allah ya ba ku kuɗi ku ta kashe kuɗi a banza kuna gina gidaje don ku nuna wa duniya atabnuna ala sabilin lahwi wal yanzu zuwa za ku yi ku rinka ginawa ta hanyar wasa sabilin la'ibi wallahu duk inda suka ga wani wuri mai tudu mai tsini mai tsawo da za a iya hangowa ko wanda yake sama zai iya hangowa sai su je su yi katon gini shi yasa idan ka zo garin su a kaf nan gidaje ne za ka yi ta gani kawai kala kala kala kala to mala akwai kuɗi idan akwai kuɗi ba abinda ba za a yi ba bina ayatan wata alama kuna gini akan dukkan wani wuri maɗaukaki ya zama wata alama da zai nuna wasanku alama da zai nuna barnar ku, alama da zai nuna rudinku da rudarku shine a tabnuna bi kulli ri'in ayatan tabbatu kuna gini dan alfahari manya-manyan gidaje a manya-manyan duwatsu duk wanda ya zo wucewa zai gan ku zai ga ginin ku don a ga arzikinku don a ga dukiyoyinku wanda yake nuni taraf da gurur da abas wasa irin naku ba wannan kaɗai ba sai su rinka gina benaye manya-manya masu ƙarfi masu ƙwari ko kuma su rinka tonon wurare su ne da shi kogi suna tara ruwa kawai a ciki haka kawai sai su yi ta tono haka kawai su tona wuri malam iya ganin ka zurfi iya tsawonsa faɗi wai in an yi magana sai su ce ruwan sama suke tara kaga wannan duk wasa iya fassara masani' da wuraren ajiye ruwa manya manyan wuraren tara ruwa wa tattakhiduna masani'a kana iya fassara shi da kusuran zakhma jibga jibga matina manya manyan benaye masu ƙarfi la'allakum takhluduna kamar kuka dawama a bayan kasa ay amilina amala man yarju al-khulud fi hadhihi al-hayat al kuna yin aiki kuna yin gine-gine irin gine-ginen da yake nuna cewa kamar ba za ku bar duniya ba duka halin su ne wannan adawa kenan mutanen annabi hudu su kuma kaza jaraba da suka fada kenan akwai gini akwai alfahari da gidaje gayi to shine nan yace atabnuna bi kulli rihin ayatan abasu imam ibn kasir yace mutane malamai sun yi sabani dangane da ma'anan riya din wasu suka ce riya shi ne almakanu almurtafi'o inda hawadi a turuki almashura wato zuwa suke su samu a ƙarshen manya-manyan hanyoyin ƙasa ko gari in sun ga wani dutse mai tsawo a wurin Yanda duk wanda ya zo wuciya dole ya ga ginin nan sai su je su kashe maƙudan kuɗi na fitar hankali kaga gida zafgege a saman dutse ba wai don a zauna ba ba don bukata ba don wasa kawai a tabnuna bi kulli ri'in aya ku yi gidaje da za su zama alama shine aya tabazun kuna masu wasa haka suke yi ko kuma ri'in ayatan ta'abatun kuna yin wani gini wanda yake kawai dai ku nuna ku magina ne kun iya gini taf'aluna zalika abasan Malamin tafsiri suka ce kuna yin wannan abu ne dan wasa ba wai dan bukata zuwa ga wannan abun ba la wasa ne kawai shi yasa annabin su annabi hudu ya musu musu Ya ce wannan tabi'un ne da zaman bata lokaci ne it'abun lil abdan gajiyar da gangan jiki ne fi gairi fa'ida ba tare da wata fa'ida ba ko amfani والشغال بما لا يجري في duniya wala في shagaltuwa ne da abin da bai da wani amfani a duniya ko lahira kwata-kwata ga manya-manyan gidaje alburujul mushayyada da kuke ginawa sun da masani'a buruj-buruj albuniyanul mukhallada ginin da ake yi kamar ba za a mutu ba shi yasa malamai har yau suke cewa duk wanda ya samu kuɗi yake wasa da gini gini na wasa ya zubar da kuɗi kai ka ce ba zai mutu ba sai a ce masani a la'allakum taqludun kuna yin manya-manyan gidaje yi dogaye kuna kashe kuɗi na bala'i kamar ba za ku mutu ba ya ce kuma da wama ba ku ba da wama ya ku mutane na adawa mutuwa da sai ta same ku kamar yadda magabatan ku suka mutu wallahi kuma za ku mutu yace ku mutane ne da wai za batashtum batashtum jabbarin wannan sifa ne suna da ƙarfi da ghizza da jabarut suna da tawa, suna da ƙarfi Allah Ubangiji ya girmama su ya ba su wannan duk mutumin da ba da ya tamke shi wato bai zai kubuta a hannunsa ba ƙarfi ne da su na gaske abinda ake nufi idan kuka yi nufin zalunci shine wa idza battashtum in kuka yi nufin zalunci ku damki wani da zalunci ko kuma wuce gona da iri idan wani ku za ku yi wa zalunci in za ku damke shi don ƙasa kuke wato na nuna cewa ku masu ƙarfi ne in wani abu ya hada ka da su abin ba kyau suna riƙe mutum ne riƙo na ba zai kubuta ba in ba ade ya haɗu da wani wanda ba shi ba sai ya zalunce shi wa idza batashtum batashtum jabbarin أخذتموه بأنف وقهر وتسلط دون أن تعرف الرحمة كنت تعرف الرحمة إلى قلوبكم In suka يا mutum. kamu suke masa na kamar ba su taba sanin rahama ba kwata-kwata ba su san tausayi ba kwata-kwata mana mutane ne masu shegiyar mugunta da ita in kun zo kamu kuna kamu ne da ƙarfi kamu na keta kamu na mugunta idan kun lura a cikin wannan ayoyi da Allah rahama ya karanta mana annabi hudu yana yi wa mutanensa fada akan tsawaita gini da niyyar alfahari da wasa da ke shirye ne da kuɗi har yau hukuncin da yana nan bai tsoba ba duk mutumin da yake gini da sunan alfahari ko yake gini da sunan nuna kuɗi ko da wasa a yi a gina a rushe a ɗaga a gyara an gano wani hoton a rushe a ta kashe kuɗi malam ana gini a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun ku zo kuna gini kuna kashe kuɗi kulin ka kashe kuɗi a gini kamar ba za ku mutu ba wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ya zarge su da ka har yau har gobe alfahari wajen gini alfahari wajen gida sai cire ni da wasa da kuɗi wannan ba abu ne da Allah yake nufi ba mutum ya zo yana yin gini saboda a tafahu alfahari kudi ba wahala ba ne a wajensa wani shi zai yayi a ce nayinsa ya fi kowa la ya fi naf al'am ba wai mutum ya gina gida don gidan na ya yi amfani ga mutane ba bayan shi gidan wani amfana ba shi yake ba bayi da kyau ya musu fada akan wannan kuma gaskiya ne malam ka ga mutum ya zo ya samu wuri malam yana wani irin gini hankalinka bai zai dauka ba mutumin nan me yake nufi da wannan ginin su ta kashe kuɗi akan gine-gine ya zo ya gina gida malam hadda abin da ma baya da bukata su ya sa shi a ciki da abin da ya gani mai kyau ne inda mai kyau ne kawai su ya kawo shi a ciki ko da ko bai da bukata wani abu a nan ana gani su gina a sa a hotuna ana kallo mutum ya zo daga shi sai 'yar matarsa kwaya ɗaya da 'yan 'ya'yansa wasu ma duk yawanci ma suna ƙasar waje suna karatu ba kowa wataƙila sai yarsa mace ta yi aure ko tana dab da aure ko tana university ko tana gara amma yanzu yana gina gida unguwa guda gari guda kuma ko ba uwa ta yi kanwar mahaifiyarsa ba ta kwana a cikin gidansa sai dai kai ta boye kwata ta kai ce muku zance akwai mutanen da attajirai ne da inda mahaifiyarsu za ta kawo musu ziyara bare ba ta zauna a tafana a cikin gidansa ba sai jaja wani aka ke boys kwata da yawan su iyayensu ma mata ba su da alfarmar da za su rinka kwanciya a cikin gidajensu sai ka tambaya ka ce wai wannan gidan da ake gina shi falo na ɗaya falo na biyu falo na uku falo na kaza wancan falon mai kujerun sama wancan falon mai kujeru a ƙasa wancan falon mai kujerun kaza wancan ɗakunan ne za a yi su na lillahi wa ina ilaihi raji'un mutum ya zo ya kashe kudin da har ya mutu wani gurin bere ma shige shi ba wallahi wallahi akwai wanda in ya gina guri mutuwa kasan har mutuwa ko a gidansa ne amma wallahi ya mutu ba zai je wurin ba yana rufe aljanu da kawai za su yi tufana a ciki kuma matarsa ba lalle ta ba shi ke karan aure ba ballantana ma ya gayyato wata yar talakawa ta ci arziki ba za ta bari ba وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يتطاولون في البنيان سنة طويت جني جني الفاري أما متين يجني يجار جلس جدا من كيو بايد هي الفاري ما هذا هي إنجن سرايوسا يا إنجن سرايور إيالسا إيالسا يلوتا وإيالسا يلوتا وباكين سونا بأيبو sam sam sam ba abun yi ba ne in mutum Allah ya bore masa ya yi ba hana ba amma a tabahi wa tafahu alfahari da nuna namu ne ya fi na kowa wannan shi ne abin yi duk gidan da zaka gina kuma kabarinka dan karami ko teburin nan nawa bai kai wallahi tam spirit ɗan fitiri ɗan ƙarami haka za a kai ta a matsayi a takure Allah ya ka, ko cikin mutu ka bai kai ba kuma dole ka yadda ka tafi ka annabi hudu ya musu faɗa kan wannan kuma ya musu faɗa a kan. in mai da hankali su yi aiki don lahira ya ga musu kunne ba su da aiki sai a takasur min shi'unin duniya su ta tara duniya ka annam ya kamar sa da wama haka kawo ku ta gina gidaje kuma gidan in za a gina sai an samu wuri sama fa dutse sama ta yadda daga nesa matafiya suna kan abin hawa za su rinka ganowa gidajensu kawai shi ba adi abin da yake sha'awa kawai a ta hangowa kawai ya gyara ya yi gidaje gidaje gidaje zabga zabga an kashe kuɗi kuma bayan an gama aje a bauta gunki kamar yadda annabi ya musanta musu ke kasar zuciya da rashin tausayi wa idza batashtum batashtum jabbarin bayan ya hana su waɗannan abubuwa sai ce su ji tsoron Allah su gode wa Allah fattakullahu wa ati'un fattakul ladhi amaddakum bi amin wa bima ta'malun na'am Allah rahma wattaqul ladhi أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ku ji tsoron Allah ku bar waɗannan abubuwan ku yi min da'a ku bi ni daman ɗabi'ar annabawan ne abin da suke faɗa kenan ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ku bi ni taqullaha wa afi'u ay a'budu rabbakum wa afi'u rasulakum ku yi wa Allah ubangijin ku bauta kuma ku yi da'a wa manzon ku da aka turo mu. ya ci gaba da tunatar da su ni'imomin Allah a su Ya ce, yace wattaqul ladhi amadakum bima ta'malun ta'lamun amadakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim ku ji tsoron Allah ubangijin da ya taimake ku ya baku abinda kun riga kun sani ku daina waɗannan munanan ayyuka ku yi min biyayya ku yi min da'a ku ji tsoron Allah da ya ba ku launi-launi na ni'imomin da ba za a iya riga ba a maddafin bi alwani la tuksa minan ni'am shi ubangijin nan shi ne ya ba ku a maddafin bi al'amin al'an'am anan ana nufin ya ba ku raguma ya ba ku shanu ya ba ku dabbobi malam duka wannan mutane annabi hudu suna da shi alawa suna da raƙuma barkace daman duwar da yake rayuwa wajen ahkaf ai wuri ne na raƙuma suna da shanu suna da tumaki Allah mai haƙuri lamarin Allah malam sai shi malam ka duba suna shirka da Allah kuma ya ba su arziki da tukiya malam da annabin sun ki su bi shi ya ba ku gonaki ya ba ku dabbobi ya ba ku yaya ya ba ku gonaki wajen natin wa ƙauyuhun ga idanuwar ruwa a kasar mana haka kawai ta bulbular da ruwa ruwa shekara yake idan ruwa ba ba fa tono ba in an ce uyun ba sai an tona ba idan ruwa akwai na rijiya akwai na waje alama ne na ni'ima a wuri Allah ya bar wuri ya ta bulbular da ruwa kawai saboda dan adam yana so ya rayu a wurin da yake akwai ruwa inni akafu alaikum azaba yawmin azim ni ina jiya muku tsoron azabar rana wacce take mai girman gaske Rana tana da ban tsoro kwarai da gaske idan kun yi da gaske kun bi ni za ku kuta. in ku ba haka ba a za ku ala sannan daga baya ya rufe irshadinsa faɗakarwarsa a gare su da abin da yi musu bayan abin da zai musu amfani kuma yana jiya musu tsoron idan ba su amsa da awarsa ba za su gamu da azaba mai raɗaɗi a rana mai raɗaɗi wanda kudinsu da zai musu amfani ba dukiyoyin da suka tara bai zai musu amfani ba ya'ya da suke da shi bai zai musu amfani ba idan mun lura a cikin ayon da Allah mai karanta mana annabi hudu ne ya gama yan nasiha sa duka ya dunkule ta ya haɗe ta ya kuɗetar ya tsoratar ya yi gargaɗi ya yi bishara ya nuna musu su guji duniya su yi kwaɗayin abin da zai amfane su a su. amma abin su yi waɗannan nasihohi da wa'azuka da wawan Allah nan yi? lam yastaqbilha qawmu istiqlalan istiqbalan hasanan mutanen su basu karɓi wannan wa'azi karɓa mai kyau ba sam walam tajid minhum qabula shawarwarin annabi hudu da nasihunsa gaskiya ba samu karɓuwa ba da ƙarshe bari ku ji abin da suka ce masa abin ba daɗi قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم bawan Allah ya ɗauka za su karɓa, za su aminta amsar da suka bashi suka ce sawa'un alaina aw wa'adta am lam takun min alwa'izina kaga hudu mu fa daidai ne a wajen mu kayi wa'azi ko ba kasance cikin masu wa'azi ba kai baka yi daga canja mu ba subhanallah ya tsoratar da su ya kwadaitar da su ya gaya musu gaskiya suka ce kaga a wa'asta am lam takun min alwa'izina sawa'un alaina kamar ka ce da wa'azinka da rashin wa'azinka mu duk ne a wajenmu la narji'u amma nahnu alayhi mu ba za mu bar abin da muke kai ba na hannu bai ya tuna, an بتارك wa ma na hannu نحن لك بمؤمنين mu ba za mu bar bautar kanmu ba Abin da muka tarar da iyayenmu suna yi kuma mu ba za mu yi imani da kai ba ka je ka yi harkar ka mai kyau shi sa can Allah ya ce innal na kafaru na alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kai kai mai surutun nan ko kai shiru kuka tashi ka tafi shedani ne kai ana karanta ƙur'ani kana surutu Ba ka da hankali ne ko ai shiru a baka dama ka yi wawa kawai kullum sai ka yi wa mutane wauta ku lura da shi in bai daina ba ku kira 'yan agaji su ɗauke shi gaba ɗaya ana karanta ƙur'ani ana bayani kana surutu ma'aukaci ne kai ka sha ƙwaya ne ko me ha naka za mu ji ko magana Allah za mu ji ba masu rashin ladabi duk wa'azin da ya musu da gargaɗin da ya musu da faɗan da ya musu amsar da suka bashi sai suka ce da kai wa'azi da karkai duk ne a wajen sawa'un alaina a wa'asta am lam takun min al-wa'izin kaga wannan malam iya rashin mutunci iya zancen ƙarshe kenan ma'ana in ma kana tsammanin mu za mu bi ka za mu yi na abin da gama da to wallahi da wa'azinka da rashin su daɗe ne to shi ne Allah can ya faɗa cikin bakara innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun su dai kafirai su fa daidai ne a wajensu ka yi musu wa'azi ko ba ka yi musu wa'azi ba ba za su imani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su annabawa mutane ne masu haƙuri kwarai da gaske to ya za su yi a yi Allah ya yi ce ku zo ku yi haka Allah ya ce su zo su yi dole su zo su yi ko da abin ba zai amfani ba amma sai sun sauke nauyi haka suka gaya wannan bawan Allah dama wa'azahum wa nasahahum kuma malaman tafsiri suka ce malam sun gaya masa wannan magana ne da izgilanci suna suna izgilanci suna wulakanci mala suka ce yahud sai da ya amsa suka ce inda na wa'azuka wa adamuhu kaji mu fa a wajenmu da wa'azinka da rashin wa'azinka fa ba su da bambanci duk ɗaya ne a wajenmu wala na mu bai dame mu ba wai a ce ka iya wa'azi ko baka iya ba mu ba abin da ya dame mu kuka iya wa'azi kuka iya jan aya kai kana cikin min mayu jidun alwa'aza aw min ghairihim min man la yusinuna alwa'aza wal irshad ba ruwan mu da kai ko kai ko kar kai kai su shafa ko kana cikin masu wa'azi ko ba ka cikin masu wa'azi ko kana cikin wanda suka iya wa'azi ko kana cikin wanda ba su iya wa'azi ba wannan kai ta shafa annabi hudu ake gaya wannan dattijo bawan Allah bayan wannan sai suka rufe masa da wata magana mara daɗi suka ce ina da هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ai wannan wa'azin da kake yi da wannan karatun da kake yi ba wai wani abu ne ba dai ɗabi'an mutanen farko ne kana hana mu mai dogon gini kana hana mu mai gina manyan gidaje to ka sani mu ba daman iyayenmu ma haka suke ma'ana in kana tsammanin mu ka hana mu to wannan ɗabi'ar tamu fa kamar yadda kai ma kake wa'azi wasu suna wa'azi ne kai ma ka zo ka dora suna nufin kakansa annabi nuhu da ya wuce to mu ma wannan ɗabi'ar gine-ginen da kake gani in haza illa khuluqul awwalina ɗabi'ar mutane ne na iyayenmu na farko kuma tajhum fil hayati haka suke sun yi gini sun samu kuɗi sun yi din an yi alfaharin an yi duk abin da za a yi kuma wa nahnu ala asarihim nasiru wa ala manhajihim namshi yanda suka yi tako taki tako bayan tako haka za mu bi to ya annabi da zai suna nuna masa kar ma ka sa ran wai wannan abin da kake yana za mu dena.' in hada illa khuluqul awwalin akwai kira'o'i akan wannan in hada illa khuluqul awwalin kamar da Allah ya karanta mana akwai kuma kira'ar in hada illa khalqul awwalin bi fatil kha wa taskinil lam kenan ما هذا الذي جئتنا به a أخلاق الأولين abinda ka zo mana da shi din nan daman ɗabi'ar mutanen farko ne kuma haka kuke kuma mu ma muna da waɗanda suke magabatan ma haka to ba wani abu bane daman waɗancan ma mushrikai ai sun gaya wa annabawan da suka gabata sun gaya wa annabi وقالوا a الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ma'ana wannan fassara ta farko abin nan da ka zo mana da shi daman ɗabi'an mutanen ne na farko can mu ba 'yan farko ba ne mu 'yan zamani ne mu nan bar mu da abin da muke yi ma'ana labari ne na ƙirƙirar mutanen farko farko da kake kawo mana akhlaqul awwalin tatsuniyoyi ne kawai kamar da wata surar ta faɗa tatsuniyoyi ne na mutanen farko muhammadu yake zuwa kawai je a yi masa shifta a mai dictation nasu ya je haddatu su ya zo yana gaya mana subhanallah kamar yadda suka faɗa wani gurbin waƙalar ladina kafaru إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا سكت قرية النبي سكت قرآن لكي فلا تأتوني أتي قرآن kawai zuwa kake ana gaya maka ka zo ka gaya mana za ka bara mu bar abin da iyayenmu suke kai ba ma alaihi al'aba'u wal ajdad wa nahnu tabi'una lahu muna shaida maka ya hudu mu masu bin su ne salikuna wara'ahum nabishu kama ashu fa mu bi takun bayan iyayenmu da kakanninmu ne zafa mu rayu ne kamar yadda suka rayu ba wani wanda zai zo canja mana addini suka ce wani mutu kama matu kuma za mu mutu kama yadda suka mutu kuma mun yadda a wajen mu la ba'asa wala ma'ad ba wani magana tashi kiyama ba wani wanda in ya mutu ya za a tace shi kuma nahnu bi mu'azzabina kuma ba wani wanda zai mana azaba fa kazzabuhu fa alaknahum Allah ya ce sai suka kare ta shi mu kuma muka halakar da su suka ci gaba da ƙaryata shi da saba masa fa ahlakahumullah Allah shi ma ya halakar da su an yi bayanin ta Allah ya halakar da waɗannan mutane adawa ɗin nan da Allah ya ba su ƙarfi mutane na Hud akwai inda aka ce an halakar da su ne وتو birihin sarsarin عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ كرابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية كنن كاجا إسكا من بنني شيني بريح سرسر عاتية ببر إسكا من قلبي da ita Allah ya halakar da su mai tasowa za ka ga babban gini iska ta daga shi tana yawo shi a sama ka ga a da ƙato ka ga iska ta suri shi yana yawo yana yawo a sama shi ne birihin sarsarin atiya sati guda Allah ya tafi iskar sakharaha alayhim sab'a layalin dare bakwai kawai wani abu sai ubangiji a ai kana kallo nan ko iska ce ta damana ubangiji ya sako sai ya kake gani kowa gida yake shiga sai ka ji ana Allahumma sallim Allahumma sallim ya zo a hadisi manzon Allah ko hadiri ya gani baki kirin din da alamar iska jasa ala rukabihi ko rukubatayhi sai ya kafa buyoyinsa a ɗar ya ɗaga hannu yana addu'a yana ya ubangiji karka halakar da mu kamar yadda ka halakar da mutanen da suka gabata ya Allah ka yi mana kariya Allah ka tsare mu karka halakar da mu da wannan iska da ka iska a matsoroci kuma suna na adawa abin da Allah ya halakar da su da iskar ta zo kuma sai ta taho da bala'in sanyi da kankara sanyi sai Allah ya halakar da su kuma kun san me malam daman su a nan ahkaf inda suke zaune din ai wuri ne mai bala'in sanyi yi to wuri ne yashi ne iska ne sai sahara kawai da haka sai Allah ya halakar da su da abin da suke ciki ya kamu musu sanyin ga iska kuma ta zo ta ɗebe su ta ta yawo da su fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya ga mutane malam sun zama mayyitin matattu iskan da tsawa ta zubar da su wallahi yadda ka san kututturen dabino da iska ta karya shi ya faɗi ishi icin dabino da ya faɗi ƙasa ya kwanta haka za ka ta tsallaka su kana ganin adawa sun mutu ba sun ta annabi ba mutane ne masu girman kai ba mutane ne masu gadara da ƙarfi da fawa mutum yana jin cewa in ya kafu ba wanda ya zai ture shi kuma su ne ba mutanen da Allah ya ce da su ko da rike mutum suka yi ba sa mai riko na wasa wa idan ba fashtun, jabbarin Allah ce zan yi maganin ku sai zo da iska kawai kana jin kana da nauyi ka isa kawai sai dai ka ji kana kayin sama a ɗage ka daga bayan ƙasa ka je ka gamu da bala'i kun manta abin da Allah ya faɗa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad wai wani ad waɗannan ne fa alam tara kaifa fa'ala kai baka gani ba yanda ubangijin ka yi aikata bi ad da waɗannan adawa iramazatil imad Allah ne ba da labari shi kansa yace ga yanda yi da su mutane ne masu ginin jiki manya aka ce adinul ula kenan wa annahu ahlaka adinul ula su ne 'yan dangin iram ibn sam ibn nuh zatul iman wanda suke zaune a umud gine-gine manya-manya na alfahari Allah allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad abinda ake nufi Allah ce lam yukhlaq misluha fil bilad Allah da kansa ya bada labari kaga irin waɗannan adawa wannan kabila ta adawa Allah bai taba halittar mutane masu bala'in ƙarfi irinsu ba amma yau ga su an harkar da su birihin sarsarin hatiya da iska sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية ayyamin حسوما allah ya ماذا نسو a can wani guri Allah ya faɗa ya ce fa amma fastakbaru fil ardi bi ghayri haqqi tantana an gama labarin su bayan Allah ya murkushe su yace amma adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba har cike ta alfahari wa qalu man ashaddu minna quwwa malaka suka sha ƙarfi suka ci abinci suka samu kuɗi ba a cewa ke man ashaddu minna quwwa wai waye ya fi mu karfi ne a duniya waye isa da mu wai waye isa ya ja da mu Allahu akbar Allah ya isa da ku kuma Allah ya ja da ku wallahi Allah ya gama da ku man ashaddu minna quwwa wai waye ya fi mu karfi haka suke faɗa kuma tabbas Allah ya faɗa lam yukhlaq mithluha fil bilad tabbas ba wani irinsu a duniya Allah bai taɓa yin wasu mutane irin adawa ba da haka wannan girman jiki da ƙarfi da bawa da jabarutanci ya sa har girman kai ya kama su fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa Allah ce awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu su basu gani ba Allah da ya halice su shi da ya yi su ba ya fi su ƙarfi ba wa kanu bi ji yajhaduna Allah ya ce sun kasance masu kare ta ayoyinmu haka ta zo a cikin suratul fusilat malam kun san iya iskar da aka turo musu wallahi mana a tarihi aka ce da Allah ya so ya maganin su iskar da ya turo musu bai mata birki ba iskar kamar wadda za ta rinka fita daga hancin saniya kaga dai hancin saniya ko kaga ɗaya anan ɗaya anan ko wannan fatar to da wannan iskar Allah ya rinka fitarwa ta rinka tashin su sama ba wai guguwa ba kamar an fusa haka ce ta fita tana halakar da su Allah ya nuna ƙarfin mulkinsa akan waɗannan mutane Allah ya ce ke iska na miki izini ki halakar da su ta halakar da su ta halakar da garin har Allah ya ce ki dammir kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum tudammiru kulla shay wannan iska da Allah ya aiko adawa ba abunda da bata dambare ba komai sai da ta halakar da shi da umarnin ubangijinta Allah ce wa amma adun fa uhliku bi rihin bi sarsarin atiya amma adawa ai Allah ya halakar da su ne da iska mai tsanani shine birihim sarsarin atiya Allah ya ce husuman ana nufin cikakkiya فترى القوم فيها ترعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ما لن قاسنا gangan jiki ne ba kai saboda karfin iskar sai ta fille kan abjan bila sai dai ka gansu a zube ina kan iska ta yi gaba da kan wallahi ma'ana aka ce idan iskar ta zo tana ɗaga mutum tana daga mutum saboda bala'in karfin ta in ta buki wuyar sai ta balle shi sai kaga kan yayi wani guri gangan jikin yayi wani wuri duka ina so ku rinka ya wai saboda mai saboda sun kare ta annabi kai ma idan ka kare ta naka annabin to sai ka jira mai Allah tabaraka ta'ala zai maka Allah ya yi maganin su ya kammala da su ina kudin su ina ginanansu ina manyan tuddai babu ba a ja da Allah ustaz Allah ya fi ƙarfin kowa ya fi kuma ƙarfin komai inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun idan ajalin Allah idan ya zo ba a jinkirtawa Allah ce fakadzabu fa alagnahum inna fi zalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin da yawan su basu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijin ka shine al azizu magwayi mai rinjaye Rahimu mai tausayi mai jin kai kadan kenan daga cikin kissar annabi hudu da waɗannan halitta adawa gobe insha Allah za mu yi yawo a cikin suratul araf da kuma suratul aqaf mu ji mai Allah ya ce akan waɗannan halitta adawa dan mu daukan izina mu ji tsoron sa abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ko rashin bayanta ko karancin ganewa ina neman Allah ya fi mun kuma kada ya sanya shi a cikin kunnuwanku ballanta na ku yi aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanakallahumma